الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بيوغة رمضان هجرة دبودة أريه دتلاتين دترى wanda ya dace da sha takwas ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam takwas, muna wannan masallaci na albarkawa a cikin garin zaria muna gabatar da tafsir muna suratul isra za mu tashi aya ta tara insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya samu akan daidai bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا للي ونن القرآن يهدي ينا شريروا للتي هي أقوم قهنيا ودت في ديدي ويبشر المؤمنين ينا بشارة ممومني الذين يعملون الصالحات waɗanda suke ayyuka na gangaru a gaya musu anna lahum ajran kabira lallai suna da babban sakamako mai girman gaske wannan ayar babba aya ce jagora ga rayuwar musulmi duk inda yake ku dubi yadda Allah ya soma magana a ayar da inna wanda harafi ne na taukidi ana tabbatar maka hukuncin da za a faɗi ko bayanin da zai biyo baya haƙiƙa ne wanda baya canzawa sannan aka ce hazal qur'an na biyu kenan hazal qur'an aka yi ishara da karibi ba ba'idi ba ba a ce an ce hazal qur'an ba a ce zakal qur'ani domin a nuna maka shi alqur'ani yana kasancewa murtabitan bi hayatil mu'min dole ne ya zan yana cuɗanya da rayuwar muminai abu ne na kusa da kai kana kusa da shi ba nesa da kai yake ba kuma ba ka nesa da shi in kana son ka tabbata kan imani na uku aka ce ya hadi yana shiryarwa kaga yana shiryarwa yana shiryarwa yana shiryarwa don haka aikinsa yana nan yana yi gobe ma zai yi daga nan har tashin alkiyama alkur'ani ya hadi game lillati hiya yana shiryar da duk wanda ya yi imani da shi ya gazgata shi ya yi aiki da shi bisa tafarki mafi daidai abin lura a ba a haddade mana shiryar kawai ba ba a haddade mana nau'in shiryar wadda yake kawai ba alkur'ani a duk fagen da kai aiki da shi sai ya sa ka abin misali a fage na aƙida ya raba ka da shirka ya raba ka da tsafi ya raba ka da bokanci ya raba ka da duba ya raba ka da bori ya raba ka da naɗa wani a matsayin Allah ko kuma bauta ma wani mutum ba Allah ba ko wani halitta ba Allah ba a sa ka a tsaban tauhidi ba wanda ya cancanci a bauta masa bauta ta gaskiya mai kyakkyawan sakamako sai Allah ɗaya ba ka riƙe wani ka ce mashi ɗan Allah ba ka cewa Allah na da sharik yana da sahibi ba ka cewa Allah yana da mata ba ka cewa Allah yana da aboki ba ka cewa akwai mai aikin da Allah yake yi ga wani mai irin wannan aiki azurtawa talautawa ba da mulki hana mulki da sauran abubuwa wanda yake Allah kawai ke yi alƙur'ani na shiryar da kai ta wannan ɓangare alƙur'ani yana shiryar da kai ta hanyar siyasar mutane siyasar gwamnati siyasar rayuwa duk wanda ya bi tsari na alkur'ani za a yi shugaban da ba a taɓa kamansa ba sai wanda ya fi aiki da alkur'ani shine kawai za a ce ya fi shi kuma al'umma za ta ji daɗi za ta sami natsuwa za ta sami zaman lafiya za a ci gaba alkur'ani yana shiryar da mu ta fannin mu'amala mu'amalar da babu kamata tsakanina da kai tsakanina da ku tsakaninmu da gwamnatocinmu da ƙungiyoyinmu da dukkan wasu al'umma na rayuwanmu wanda ba makawa sai mun rayu tare da su tsakanin zaman miji da mata tsakanin uba da ɗa tsakanin ‘yan uwantaka in muka bi tsari na alkur'ani ya hadi lillati biya akwam duk wani fage a takaice a dunkule idan ka shugabantar da alkur'ani za ka sami kanka a rayuwar da babu kamata mai tsabta mai daraja mai nasara wanda kuma a ƙarke zai kai ka gaci domin ya haɗi, ai akan sa ka a kan hanyar mun tsira ne menene bukatarka menene hadafinka Allah sai ya kai ka gare shi kaci nasara wanda a ƙarshe babban hadafin mumuni gaba ɗaya ya sami kansa a gidan aljanna to alƙur'ani shine jagora ya hadi lillati hiya aqwam bai kuma haddada wa yake shiryarwa ba abu na hudu da zamu lura kenan in mun lura lokacin da ake gaya mana wa ataina musa alkitaba wa ja'alnahu hudan libani isra'ili Allah ta tafi domin duni wakila zarafin da aka ba annabi Musa littafi taura sai Allah ya ce mun mai da wannan littafi shirya ga bani Isra'ila kuma a zamaninsu izan shirya ce ga bani Isra'ila ba a kowace kabila ba bani Isra'il Isra'il shine Yaqub alaihi salamu a sabawan Allah Ya'yansa. da jikokinsa tattaba kunninsa daga ciki akwai annabi Musa mun san hijiran da suka yi daga Sham suka koma Masar ana ya bani isra'il ya bani isra'il ya bani isra'il ambatansu da wannan kalma tuna masu iyayensu mutanen kirki ne ya kuka lalace ya kuka fandare ya kuka zan azzalumai ya kuka zan takadarai ya kuka zan anidai ya kuka zan mugaye in aka dubi mutum aka ce wani mugu ne sai ka ji ba ma a zuciyarka to bani isra'ila na yanzu yahuda wannan mugaye ne maƙetata ne marasa imani ne marasa tausayin ɗan adam ne shi yasa suke gallaza ma duniya in ba ka bi ra'ayinsu ba ra'ayinsu kuma su bautar da kai don suna ganin su ne sha'abullahi muhtar su ne abna'ullahi wa ahibba'u duka waɗannan abubuwa Allah ya ce to taura gare su ne kawai amma alƙur'ani fa Yahadi, lillati hiya Akawam, fi kulli zamanin wa fi kulli makanin wa fi kulli ummatin a kowane zamani a kowane waje ga kowace al'umma in ta yi rinko da alƙur'ani har tashin alkiyama za ta zauna lafiya za ta ci gajiyan aikin kuma za a yaba duk wanda ke ƙarshen wannan daula ko wannan mulki ko wannan gudanarwa na alƙur'ani wallahi ba zai kuka ba wa yi bashirin mu'minina kuma a lokaci guda kun ga alƙur'anin nan yana ma masu imani bishara bishara shine a nuna maka in kayi kaza akwai sakamako mai kyau da zaka ci gajiyarsa kuma ba za ka taɓa tasgaro ba ba za ka taɓa shiga cikin wani yanayi na damuwa ba suwa ne ne muminai laisar imanu bitamani wala bitamaki walakin ma wa kahaka kalbi wa saddaka amal imani ba cika baki ba ne ka ce aini ne kaza mu ne ahalin sunan farko ma dalla matukan kana kan sunan. matukan kana yin aikin akwai Asabi sabiqun al-awwaluna ta musamman ne musulunci bai jahiltan magabata bai jahiltan halalan marigaya amma wa abun rabbaka hatta ya atiya kal yaqin abinda ake so kai ta bauta wa Allah kullum imaninka ya ƙaru kyawawan aikinka ya ƙaru har mutuwanka to ka da sadiqiyya ɗinka ya yi maka amfani amma in jiya kana mutumin kirki yau ka lalace kuma kana cewa mu ne mutanen kirki na farko ina amfanin baɗi ba mai babu babu muminai ga wanda Allah ya sufanta su da cewa allazina ya'maluna salihati waɗanda suke ayyuka na gargaru aiki bai zama nagari sai akwai umarnin Allah a wannan aiki ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan aiki kuma ya yi muwafaqa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ana wannan aiki bugu da ƙari a yi da ikhlasi ba ya ba neman suna to wannan aiki sai ya zama aiki na gari waɗannan abubuwa in sun haɗu ka yi riko da alkur'ani kana mai imani kana mai aiki na gari to albishirinka An na lahum ajran kabira ire-iren waɗannan bayi an tabbatar da suna da kyakkyawan babban sakamako mai girma mai yawan gaske Allah mahalicinmu ya girmama abu ya ce mai girma ne ya wuce tunanin bawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a addallahu lilmu'minina inna fil jannati ma la ainu ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar shigen aljanna Allah ya tanaza kuma ya yi tattali ga waɗanda suka yi imani abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba shan labarin ba zuciya sarkin tunani da hangen nesa bata taba hasaso abinda ke aljanna ta ni'ima da falala da rahama ba duka an yi tanaji ne ga wane ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari imani ba da aiki na gari ba ko loko ne domin alaman imani a goya aiki na gari قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أيكي نجري باتارج إيماني با فانكم فيوني فانكم فيوني بذا أتكوني نجاجين شبا bal ma a ƙarke kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura duk abin da suka yi na aiki za mu yi watsi da shi cikin goguwa mu sheke shi cikin iska ba za su yi amfana da wani abu ba ku zahum sai ya zan kawai biya babu wani sakamakon da za su samu a gobe kiyama kamar yadda wani yake inna hazi ka daqiqin fawqa shawkin nasaruhu thumma qalu lil hufati waqtarihim jam'u kamar sai ya zama kamar tankaɗaɗɗen gari mai lauƙi ne goguwa mai tsanani ta tashi aka hau jirgin sama cikin goguwan nan ana barbaɗa shi yana zuba a ƙayan tsido bayan ya gama barbaɗewa sai aka ce ma mai garin shiga ka tattara kai tuwo kaga ya shiga bala'i in ya shiga ga dai ƙayan tsido duk ta sassoke kafa sannan kuma zai fito da gari saboda haka shi da tuwo har abada to haka kafirin da ya yi aiki mai kyau ba imani yake za ka ga sun gina gidajen marayu sun gina makarantu suna taimakon insaniya humanity ne kawai kaza ne kaza ne kaza ne to an yi an gama za su cinye sakamakon a duniya za a ce wane ne yi kaza wane ya gaba da biliyan na dala kaza an yi kaza an yi kaza a jinjina maka a sashi a record sakamakon shi kenan a bashi a iri-iri a bashi lambobi na girma kala-kala to ya cinye nashi jahannama na jiran shi malam rauni ko kuma illa a imani ba illan da ya kai shi yi taka tsantsan mu kama Allah mu saki ƙato za mu zauna lafiya duniya da kiyama ma za khasira man ata Allah wa ma za biha man asalla wace riba ne wanda ya saba ma Allah ya samu balantana mai shinka? wace hasara mai tauhidi ya yi? wace hasara wanda ya tsayu ga Allah ya tsaya ma Allah ya yayi babu sai nasara sai ɗaukaka, sai dawwama sai zaman lafiya domin Allah ya yi alkawarin duk wanda ya yi imani da shi ya tsara hurumin imani Allah ya yi rantsuwa فلنهينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بالله الذي الله يكي رنطوة وهو أصدق القائلين sai murna yadda mai imanin da bai hada da kafici ko shinka ba kyakkyawar rayuwa kuma yana mutuwa tun daga lokacin mutuwa ma Allah ke saka maka إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تعبدوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أكبري الله يساكا مسا wajen tambayoyi a masa tambayoyi mai sauki ya ba da amsa cikin sauki kamar yadda hadisin buhari ya nuna yana gama amsawa mala'iku su ce namnau matal ahun kwanta kai bacci irin baccin ango ranar shigan daki yaran kafa malam sakamako ne na imani in an tashi kuma za a yi hisabi shi ma ya samu kansa cikin hali mafi kyau a sa shi ƙarƙashin inuwan Allah zafin ranar nan wanda jibin wani sai ya ɗaga hannu sama ya nutse ba za a ga ya tsabba saboda bala'in zafi yana cikin ɗumɗumi da ɗumane to shi sai a sa shi a inuwa in an zo hisabi fa فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا رأي masa hisabi mai سوكي Malam Ada, na'am. نعم kayi kaza ba daidai ba ne ya ce wallahi kuwa sai a ce to ku ije waje ɗaya kayi kaza a aje kayi kaza a aje sai a dawo hasanat sai ya ta murmushi yana dariya in an so mu kirga hasanat sai ana gamawa sai ubangiji subhanahu wataala ya ce to waɗannan sayyi'at din na hada su na mai da su hasanat duk ka haye mumini kenan shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ula'ika yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima waɗannan sune Allah yake canza munanan ayyukansu ya maida musu kyawawa ai ana maida maka a lokacin da ka fi bukata ne a lokacin da ba kasuwancin da za ka yi ka samu lada ko da hancin kuda a lokacin da ba ka da kama tsiyar a lokacin da ba mai tallafi ba mai taimako yau mai yasirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi da kullum ri'in yau ma izin sha'anin yi guni a wannan lokaci ne za a canza munanan ayyukan kama a mai da su kyawawa a haɗa maka da kyawawa sai a baka takaddanka da hannun dama daga nan sai a ce to hayya bina ila janna wa yanqalibu ila ahlihi masrura yana farin ciki yana na'nishi wa yana nishadi allahumma ja'alna minhu amin wa annal ladina وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم أعتدنا لهم عذابا أليما ومن cikan ni'iman masu shari'a da shari'an alqur'ani kun san babu wata shari'a da ta kai shari'an alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kukan ji annabi sallallahu alaihi wasallam in zai jawabi yakan ce fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar annabi hudu ba jawabi mai duk yana yin wannan kowane lokaci don a dawo da hankalinmu mu muke alkur'ani da sunna to don cikon bishara ga muminan can da za a ba su kaɓakin lada sai Allah ce wa annan lazina la nuna bil akhirah kuma lallai tabbas waɗannan da ba su imani da gobe ƙiyama ba su yadda za a tashe su ba ba su yadda za a yi hisabi ba ba su yadda da sakamako ba ba su yadda da gidan aljanna ba ba su yadda da wuta ba a'a su sun karyata su muzanta ba su aminta ba to irin waɗannan mutane a'tadina lahum azaban alima mun masu tattali da tanajin azaba mai raɗaɗi Allah ya kira shi mai raɗaɗi ka san abin kuma Allah ka kare mu kawai anan atsafi aka yi wawun atsafi ne nan wa'annan lazina la yu'minuna wasu malamai suka ce to ai bishara ce aka sake yi wa yubashshirul mu'minina allazina na as-salihati anna lahum ajran kabira al-atfu lilma a ma'tuf sai aka ce wa annal lazina wato ana bishara kuma ga waɗanda ba su imani da Allah da ranan tashin alkiyama su tasu bisharan suna da haɓakin azaba mai raɗaɗi malamai suka ce nan bishara in ka ɗauke shi fi ne ga yi bashirin mu'uminina ya zanta haƙun istihiza abinda ya kamata ka yi ne ba ka yi ba da gangan uwa da uba sun maka nasiha ko malamin ka yi maka nasiha ka ƙi karatu daga baya da result ya fito komi fail fail fail fail fail fail ka zo tiɗi-tiɗi ya kai zo yaro ina maka bishara duka fatsu matara ne bishara a nan ya zama ne ne ta hakkun istihza amma kuma sakamakon aikinka sakamakon aikinka wasu malamai suka ce shine aka yi makafirai a nan wasu suka ce atsafi ne akan anna lahum ajiran kabira kenan bishara aka yi mamuminai anna lahum ajiran kabira ku kwantar da hankalinku ku natsar da zuciyarku tabbas kuna da sakamako mai girma mai yawa kuma a lokaci guda sai aka goya wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima kuma muna gaya maku dan ku daɗa jin daɗi, ku dada anashwa waɗannan kafiran waɗannan mushrikan abokanan gabanku wanda suka cutar da ku suka zalince ku suka sa maku ido a komi na takon ku, to kuma muna muku bishara su ma suna da azaba mai raɗaɗi domin maƙiyinka na haƙiƙa in fitina ta same shi kakan ji daɗi wane ne za a ce yau yahuda wannan da suke kisan musulmi bala'i ya same su ya yi bakin ciki babu saboda haka kullum muna addu'a ne in baka ƙaddara masu shirya ba ya Allah ka hutar da mu barin fitinarsu ka zazzaga masu abin da ya dace da suna azaba saboda haka idan aka ce an hallaka abokin gabanka na hakika to kakan ji daɗi don haka aka ce to atsafi ne da bisharan can da aka yi anna lahum ajran kabira sannan aka sake masu bishara wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima ku kwantar da hankalinku waɗanda ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar tashin alkiyama wanda rukuni ne na me na imani rukuni ne na imani guda shida don haka wanda duk ya balgace ɗaya ya balgace duka wanda bai yadda da ɗaya ba bai yadda da duka ba ko da ya ce ya yadda da shi ba zai masa amfani ba ala kulli halin bisharan nan ta hakkum ne ko kuma an yi mamominai wannan bayani ne don su daɗa natsuwa da jin daɗi cewa su sani ko a daɗe ko a jima ajilan au ajil waɗanda suke abokan gaban Allah abokan gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abokan gaban addinin Allah littafin Allah muminai bayin Allah ba za su sha ba shi yasa kuka ga manya-manyan kafiran da suka kwama mama rasulallah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar addini na farko Allah duk da ya watsa-watsa da su a yaƙi na farko yaƙin badar ishara ce sannan suka gangara cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka kare muka tsare mu ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكما قال ɗabi'a ta ɗan adam wanda yake mai ban tsoro waya da'ul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al insanu ajula subhanahu wata'ala yace kai mutum dan adam yakan gwaggwafe ya roƙa makansa Allah sharri ya roƙa makansa fitina ya roƙa makansa bala'i kamar yadda yake roƙa makansa alkhairi Allah ya ce kai dan adam ya cika gaggawa ya cika gaggawa galibi za mu dubi wannan ta mahanga biyu galibi mahanga ta farko lokacin fushi ko ɓacin zuciya ko wani abu ta damuwa sai ka ji mutum yana makansa addu'an tsiya ko a ƙashin kansa ko a dukiyarsa ko a ‘ya'yansa ko a wani abu mai amfani a gare shi ce wannan fitinannen ko fitinanniyar mota ko fitinanniyar mashin ko wannan wannan gida dan bala'i to kana cikin fitina ko ya dubi matarsa ga iyali kenan wannan ga dukiya ko la'anannan kasuwanci nan ya fitine ne ko a kazan nan ko ya dubi matarsa ko ɗansa ya ce tsinanniya Allah ya tsine maka Allah ya tsine maki to in Allah ya anshi wannan addu'an kai za ka so mu kuka kai za ka so ma neman inda za ka saka kanka sai dai Allah mai rahama da jin kansa da falalarsa irin waɗannan addu'a sai ka ga ɗan adam ya yi Allah ya ƙi an sa walau yi su sharar su ijali shikaya da Allah yana gaggauta an san addu'an al'umma na tsiya kamar yadda yake gaggauta an san addu'ansu na alkhairi wallahi da an gama da mutuka da ba wani da za ka gani a duniya saboda haka wa kanal insanu ajula dan adam ya cika gajin hakuri akwai wanda ya la'anci dabba za su yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace koma a ba za a tafi da dabban da Allah ka nemi Allah ya tsine mata ba to ina kuma kana zaune da matarka kwana tashi ci da sha amma ka ce tsinanniya ko Allah ya tsine maki kaga ka ja ma kanka da kanka bala'i ka ja ma kanka da kanka fitina kuma wannan yana nuna mana tsabar rahamar Allah da bai gaggawan an san wannan addu'a tawa'an daga kai ne kai fushi ko daga makiyin Allah ne kamar yadda ya auku kafiran makka suka buɗe baki suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma in kana hadha huwa al min indika فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ya Allah in alƙur'anin nan da wannan da ya ce annabinka ne in gaskiya daga wajenka ne Allah gaggauta azaba kai mana ruwan duwatsu daga sama a niƙe mu in kuma gaskiya ne ba za a yi mana ruwan duwatsu a gaje mu ba Allah muna roƙonka ka ɓaɓɓako ɓaɓɓake azaba mai raɗaɗi ka sauka a kanmu jama'a kaji irin aikin dan adam da Allah ya anshi wannan addu'ar malamai suka ce da ba kafirin da za a bari fara ɗaya a tashin alkiyama to Allah cikin iliminsa ya san a cikin masu kafici akwai waɗanda za su dawo su imani akwai wanda za su tafi zace har mutuwa a haka nan din Allah subhanahu wa ta'ala cikin ya ce wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah bai zan yanayi masu azaba ba matukan kana cikin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan yana nuna maka zama da mutumin kirki kakan ci gajiya da yawa zama da lalatacce kakan sami illa da yawa sannan Allah ba zai masu azaba ba matukan cikinsu akwai masu istighfari akwai masu tuba akwai masu kalmar la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sake fidda wata doka ko ka'ida ya ce wa rabbukal gafuru zur rahma law yu'akhizuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'azab bal lahum maw'idun lan tajidu min dunihi maw'ila ubangijinka mai yawan gafara ne ma'abocin rahama da yana kama mu da laifuffukan da muke masa da ya gaggauta yin mana azaba ba ma sai ka ce tsinanne ko tsinanniya ba laifinka kawai da an hallaka ka kuma ka dubi wannan rahamar ita muke ci ƙarƙashin ƙirƙirar waɗannan ayoyi in ba din haka ba ba mu da mazinata ba mu da masu bin maza ba mu da ɓarayi ne ba mu da masu kisan kai to laifi ɗaya fa aka yi Allah ya ɗauki ƙasar daga ƙanƙashinta har sama ya kibe shi ne bin maza zamanin annabi lut to mu yau har an ƙara da tihaq mata su bi mata mata su bi mata mace ta ga mace tana lashe baki maiya tana haɗe miyau saboda tsaban ƙwalama a inda bai dace ba ‘yan lesbian haba dai haba dai ko kuma yanzu ma wanda ta yadda ita ce za ta yi kudi kuma a ce tana da kiran da suke so kuma yarinya ce kasan manya-manyan akwai ɗan yanayin da suke so in aka wuce nan ba sa so amma kuma ko menene za su kashe ma mutum mazan da matan waɗanda za su ji wannan hanyar shaidan din Allah ka kare mu sa'annan akwai mahangan da za mu hangi wannan ayan wanda sai dai mu ta roƙon muwafaka da sawaba shi ilimin gobe sakayayyen abu ne wajen Allah sakayayyen abu ne shi yasa da yawa za ka nemi abu idan ka ya rufe ba abin da kake gani sai shi in baka samu ba kai bakin ciki kuma kai ta addu'a Allah ya baka ya tabbatar maka to ai duk abin da kake nema yake zama alhairi eh duk abin da kake gudu yake zame maka sharri to wani lokaci mutum kan dage a ganinsa alheri yake roƙo Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza Allah yi min kaza wannan abin da kake roƙo yana iya kasancewa cikin ilimin Allah sharri fitina ne gare ka waya da'ul insanu bi shar kai baka sani ba shi yasa mafi kyau in za ka yi du'a'i in abu ne mai ɗaukan harshen damo ya iya zuwa maka da alkhairi ya iya zuwa maka da sharri to ka nemi zabin Allah ya Allah ka bani mulkin nan matukan zai zama mun alkhairi ya Allah ka bani dukiya matukan za ta zama mun alkhairi ya Allah ka ba ina iman waɗannan idan ko abu ne kaifi ɗaya ya Allah ka ƙara mani imani dama imani shi gaba ɗayansa alheri ne amma dukiya mulki ya'ya ire-iren waɗannan abubuwa suna iya zama maka fitina in Allah ya baka innama amwalukum wa auladukum fitina saboda haka wani zai dage yana ta roƙon ya'ya bai ce nagari ba suna iya zama ma fitina ka shiga cikin waye da insanu bi sharri du'a'ahu lil khair wa kana insanu ajula shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala in za mu roƙi irin waɗannan abubuwa yakan sa mana mu ce na alkhairi rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ba ƴaƴa kawai ba ba mata kawai ba ƴaƴan da za su taimake ka wajen bautan Allah wanda za su yi maka jagoranci kila aljannan su ma yafi naka a kai ka can gidan ka ci arziki wallazina amanu wata اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء تونا مهنغا ما سيم اللورا أفا أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأفا أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون شكرا وجعلنا الليل والنهار فنهونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لترتبوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والسنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا الله أكبر yana da kyau mu yi tazili ko ta aliki a ayar da ta gabata ga abinda mai tafsir na ikon rauhi wa raihan ya faɗi cikin jizgi na goma sha shida gaggawa a cikin al'amura ba a kan shi ana cewa al'ajalatu mina shaidan wata an nemi Allah to amma tare da haka akwai wasu abubuwa guda shida da ake so a gaggauta yin su na ɗaya a daƙus salati iza da halal waktu ana son lokacin tsalla na yi a gaggauta ba da ita a gaggauta yinta na biyu dafinil mayit iza hadar idan mamaci ya rasu ana son a gaggauta kai shi ƙabarinsa. saboda ko dai khairun tuqaddimuna ilai ko kuma sharrun tad'unahu an qabikum ba bukatan ka bashi ga wannan ko saliha ce yi gaggawa ka kai ta ga rahman Allah ta ƙosa. ko kuma ga wannan ya ce ku yi maza maza ku rabi da alaƙaƙai reza a cikin wando maza ku cire shi sannan na uku suka ce tazwijil bik ira adrakat in kana da ya ta kai aure kuma ta samu miji nagari to kai ta daki akwai iyayen da idan suka rufe sai ta yi digiri digirgir kuskure ne allahumma sai in bata sami dini wal kuliki ba to sai kai ta tarbiyyanta ha Allah ya kama ta ta dini wal khuluq <laughs> to auren an gaya maka gara ne wanda muke neman mu wahalar da kanmu na ta shiga mu sauƙaƙe abubuwa gwangwadon hali wani shiri yaro ya girma ya yi lafiya yarinya ta girma lafiyayya a yi abin da ya sauƙaƙa a zauna lafiya duk kun san abin da ke aukuwa ba ɓoyayye ne ba ai da aka ce a gaggauta kai ta ɗaki ai ana so a yi saddin zari'a ce saboda yaran yanzu ma ba kamar na da ba ne da yarinya sai ta balaga a kai ta ɗaki wallahi ba ta san me ta je yi ba amma yanzu fa ‘yan ƙwaila ‘yan ƙarama in ka ji bayanin ta sai kanka ya tsage saboda girman magana kuma in kuna hudda da abubuwa na abin da ake yake aukuwa yanzu abin sai ya ba ku tsoro sai ka je mace ta ce budurwa ce na zubar da ciki sau uku kafin in aure Allah zai yafe mu to zubar da ciki uku lafiya ne an yi ciki an zubar an sake komawa an yi an zubar Allah ka ɗaya san adadin gantalin Allah ka ɗaya san adadin shi wanda ma za su yi auren da za ka bi ƙididdiga kila 50-50 za a yi wanda ya je neman auren wajen budurwan tun da aka soma bai sunsuni bakinta ba aka yi aure da wanda ya sunsuna ya yi fasadi kila ma sai sun wuce hamsin bisa ɗarin za ka ji wata ta ce sauran kwana bakwai a daura mana aure mun ga juna sauran kwana ɗaya akwai saurayin da nake so na je ya ganni wannan dama ina son shi ne don dole aikin kenan Allah ka kare muka kare zuriyarmu sannan abu na gaba na hudu kenan qada'ud daini idza wajaba ka bar bashi a kanka Allah ya baka dukiyar da za ka biya haramun ne zalunci ne annabi ya ce jinkirin biyan bashi ga wanda Allah ya bashi halin biya zalunci ne ka ba mai dukiya dukiyarsa kuma ka bashi a dunkule don ya amfana wani sai ya rinka yanka shi tsurut-tsurut dubu ɗari ake bi sai ya ba da dubu biyar ya ba da dubu biyu wani lokaci ma ya ce wa ga dubu ɗaya ka ɗanyi wani abu kaga duk ya lalata maka jari zalunci ne mugunta ne to shi ma ba a jinkirta shi haka nan da ka yi bako wa ita'amu daifi iza nazal kana bako ba za ka ce ko kana jin cin abinci kan ce ba na ji ai shiriyan alkur'ani faraga ila ahalihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilay ilayhim qala ala ta'kulun ai za ka je ka kawo wannan ne ka je ka kawo wannan ka ce da Allah ka bari da ajaji ina zuwa sai ka sake kawo wani abin faran-faran ko abin tsotso ikramu dhaif man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu shi ma ana son a gaggauta shi sannan abu na shida na karke wata ajilu tauba idza uzniba lokacin da aka yi laifi a gaggauta tuba kada a yi taswifi mai ahadari ya ce fa'in na ne min alamati shaƙa'i wal khizilani wa tsamsul basira duk wanda zai ce gobe na tuba to alaman mari arziki ne kila dan wuta ne shine ne shaƙi shaƙa kenan ba dukiya gina na duniya ba a shaƙa wa sa'ada yana nuna aljanna da wuta ne algina wal rashin na aljihu an gane ko kuma samun na aljihu an san na aljihu ai sannan alaman taɓaɓɓe kenan taɓaɓɓe sannan alaman mai doɗaɗɗen basira domin ai ba a baka garantin zaka kai an jima a ko da yaushe mutuwa na iya gitowa fa kan min sahihin matanin min illatin wa kan min saqimin asha min ad-dahr kuma in mutuwarka ta zo ba ruwanta da lafiya ba ruwanta da kaza ba ruwanta kana da kaza ko ba ka da kaza ai ina jin da za mu zama adalai kamar mutuwa wallahi da mun zauna lafiya aha ko kana ganin mutuwa ba adala ba ce ita mutuwa ba ruwanta da kudinka don ba za ka ba ta hanci ba ba ruwanta da mulkinka don ba za ka goma mata hancin ba ba ruwanta da ƙibanka don ba za ka ba ta tsoro ba ba ruwanta da na bushewanka da ramewanka don ba tana neman romo da tsoka da mai ɗinka ba ne ba ruwanta da ƙuriciyanka balantana ta ce na tausaya a yaro ne ba ruwanta da rakwakwaban tsufa za ta kwashe kowane ne inda an ce ta kwaso adalci ne to da haka muke a wajen adalci a tsakaninmu da ba mu zauna lafiya ba ba mu duban fuskan wani in za mu hukunci ko mu zartar da abin da ya kamata ba mu ja da baya don zumunta ko sanin yadda muke mun taso tare ba mu mutuwa da wannan amma kake jinkirta tuba ala kulli hal waja'alna al-laila wan nahara ayatan Allah ya ce mun sanya dare da yini ayoyi ne guda biyu wato alamomin da in ka dube su wallahi in dai kana da fitra hankalinka bai kauce daga layi ba za ka yadda da Allah za ka yadda da Allah domin waɗannan abubuwa suna sassaɓa ma juna wala kurtilafin laili wannan ha Allah ke sanya su maye ma juna wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo cikin hikima na ubangiji subhanahu wata'ala fa mahauna ayatan layli sai muka shafe ayat dare da hasken yini ku duba yanzu muna cikin yini ne muna tafe muna tafe ba da dadewa ba cikin hikima ilahiya ba ka sanin sanda dare ya shiga tsaf. ana cikin dare alfijir na fitowa sai haske haske haske rana sai ta leko kai dai kawai za ka ji ka cikin hantsi ne kuma ana yi yanda ba zai mummunan tasiri ga halittanka ba domin in kana cikin tsakiyar rana kawai sai ka ji dare dumdum yanayin gaba ɗaya an canza shi zai tasiri akan wani abu na lafiyanka ko wata gaba a gabarka haka nan da za a ce kana cikin tsulelan dare kawai sai ka ji rana irin sha biyun nan ko karfe ɗaya dau kila gilas ɗin idanka ya mutu saboda ƙarfin hasken da aka bashi ba tare da ya shirya an ba a lokacin da bai dace ba to amma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake cewa wa ayatul lahumul lailu naslahu minhu nahar fa idha hum muslimun a wata aya ce ga dare ta zo cikin daren nan sai mu san santo yini sai ka ji ka cikin yini cikin yinin nan sai mu san ce yinin sai ka je ka cikin dare sai ka ganka cikin duk to waɗannan abubuwa Allah ya yi su da manufofi kamar haka ita rana ko yini muftira Allah ya sanya ta ‘yan ka ganni na ganka mu ga abin da muke bukatan gani kuma mu fita mai hidima littattago fadila min rabbikum don ku je ku nemi falalan ubangiji Allah mahalicinku kenan ashe na daga cikin hikiman dare da yini mu nemi abinci a lokacin yini domin ka duba a ɗabi'a duk inda duhu yake to natsuwa na nan yanzu nan da za mu ga duhu duk sai ka ji an yi shiru da haske zai zo fau sai ka ji hayaniya to yini lokacin harakat ne lokacin ma'ash ne a nemi abinci dare lokacin natsuwa lokacin hutu inda Allah ya zuba mana ɗaya ne kawai to rayuwar ba za ta daɗi ba shi yasa wata aya cikin suratul qasas Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu al layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi man ilahun gairun a ya bezi ya afala tasma'u kai muna tambayar da Allah zai sanya muku dare na tutun har abada kai baccin kai baccin ka tashi ka ga duhu ka sake mai da kai habbacin ya tafi ka ga duhu wani sai ya zawo saboda rashin natsuwa ya ce kiyama ta zo to akwai wani abin bauta ba Allah ba da zai kawo muku hasken yini to ba za ku ji zancen Allah ku yi aiki da shi ba sai sake cewa kul an aikin in ja'ala alaikum an-nahara ila yawmil qiyamati man ilahun ghayra Allah ya'tikum bilaylin taskununa fihi afala tufsirun kai tambayan ku muke da Allah zai sanya maku dare a rini sarmadan shi kuma ya tsore tutur har tashin alkiyama wani abin bautan ne ba Allah ba zai ba ku yi daren da za ku samu nasuwa ku huta a cikin shi waje annan laila libasa waje annan naumakun subata ay rahatan li abdanikum wa zai kama ku daren hutu babu sai Allah ya hada duka da yinin da daren yace wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun na daga cikin rahaman Allah ya sanya muku yini da dare wannan ku sami hutu a cikinsa wannan ku nemi falalan Allah ko fa zan masu godiya ga mahaliccin kun gani wannan ita ce tsari don haka wanda di ya zauna a yininsa bai je neman abinci ba ya ce ba abinci to wannan ya yi alfasha famshu fi manaki biha wa kulunin rizqihi wa ilayhin nushur ku zaga sassan ƙasa lungu-lungu arziki na nan da Allah izuba ku nemi falalansa za ku samu za ku ci ba wanda zai sa a Allah ya tozarta shi sai dai wallahu faddala ba'dakum ala ba'din firin dole ne duk yanda kai wani sai ya dar maka kai ma zaka dar ma wani amma ka zauna ba kai abin da ya dace ba ka ce ba aiki ba kaza ba kaza ga ruwa ya so mafaɗi ba kai sassaben daji ba to kai mai laifi ne a wajen Allah ba baka bi umarninsa ba famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur idza nudiya lis-salati min yawm al ila dhikrillah wa zarul bai'a an taso da kai daga sana'a ne wa zarul bai'a zalikum khairun salatu فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أنا كما صلى سي aka ce ku koma wajen sana'a ku koma wajen ayyuka ku koma wajen kasuwanci falalar Allah din nan dai ku je ku dada nema ku samu ku ci amma a wajen ayyukan naku kowane irin sana'a kake yi ya zan murtabitan bi zikrillah wato kana yin shi kaman yadda Allah ya ce kamar yadda Umar dan Abdul Aziz Allah ya ji kansa yake cewa afdalu min zikrullah zikrullahi inda amrihi wa nahyihi ba ka kama titi kana rangwada kana zikiri kana rausaya ba wannan bid'a ce sabanin sunna ne ba koyarwar manzo bane balantana mutum ya haukace ana ce mashi zakiru wannan ba addini bane a'a kai dan kasuwa ne da sayanka da sayarwanka da mu'amalanka ka yi kamar yadda Allah ya ce shi ne babban zikirin Allah kai direba ne Allah ya fitar da ƙa'idan yadda ake ijara na hayan abin hawa ka bi wannan dokokin ba ka fada tuki da ka ba kai kafinta ne kai manomi ne kai kaza ne kai ma'aikacin hukuma ne akwai babin da aka yi bayanin yadda za ka bauta ma Allah a wannan ba hanya kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wajibi ne mu gane wannan wani malami yana cewa sallu wa sumu wasna'u a wizra'u inna salata wahdaha la tanfa'u المسلم الحق يصلي فرضه ويحمل البعض ويحمل الفأس ويسقي زرعه يجمع بين الشغل والعبادة ليكفل الله له السعادة kutsara sallah azumi zakka haji da sauran arkanin islam da mu'amala sannan kuma ku yi noma ko ku wata sana'a ka ce kai mumini ne kullum kana masallaci sallah ka tsare yace bata ta ba ta amfana ka musulmin gaskiya zai tsara sallah azumi zakka da sauran ibada sannan wa ya hamilil fa'asa wa ya tsibar abu ya ɗauki gatari da sangwami da faretani da garemani ya tafi gona ya je ya shuka in ma na ruwa ne ya shayar in wanda ana fatan na damina ne ya roƙi Allah ya kawo ya nashi ya haɗa a shigulu wal ibada alkasbu kenan to daga nan sai Allah ya haɗa maka sa'ada sa'adatu daraini a duniya kai ba walakantacce bane kai ba ba bane duk wannan aiki da kake kana yi yadda Allah ya ce ne bautan Allah ne bautan Allah ne ba wani abin da za ka yi in ka yi yadda Allah ya ce face Allah ya baka lada shi yasa har zamanka da iyalinka ganin da za ka yi mai iyalinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi bud'i ahadukum sadaqa hmm. ka ga iyalinka ma ka yi sadaka ka dubi iyalinka kuma ka yi murmushi ta yi murmushi annabi ya ce sadaka tabattu muka fi waje a kama sadaka ko abokinka ka dube shi da walwala da farin ciki annabi ya ce ka yi sadaka alkalimatu ba ma aka ce sadaka shi mumini in ya san imani ya yi aiki bi muktadal imani shi ko lada ne nashi alhalalu ma yankalibu ibada to wannan shine abin da ya wajaba mu gane mu kiyaye Allah subhanahu wata'ala ya mana agaji ya mana tallafi ya ba mu ikon tsarewa baki da kuma la'akari da lokaci za mu dakata akan wannan aya ta goma sha biyu da izinin Allah ta'ala in ya tsara mana rayuwa za mu tashi aya ta goma sha uku cikin wannan sura ta al-isra Allah ka sa mun dace ba mu kare ba to to a yi hakuri mu kare ke a guje Sini عدد السنين والحساب kuma Allah ya yi mana wannan domin mu san adadin shekaru da littafi. shi gudanan dare da yini shi ke nuna mana kwana kwanaki su ke nuna mana sati satuka su ke nuna mana wata wata su ke nuna mana shekara kuma mu san yadda za mu yi mu'amala zan zo wajenka bayan kwana kaza na sai kaza zan biya kudin lokaci kaza ba ni rancen kaza zuwa lokaci kaza waɗannan su suke nuna mana dukkan wasu abubuwa na ibada sawa'an wanda yake da ta'alluki da yini ne ko kuma yanayin kwana ɗaya kamar sallah ko ko wanda yake da ta'alluki da wata ne yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitul linnas wal hajj mafi yawan ibada a musulunci yana tare da wata ne sai sallah ita ce yaumiyan to duka suna nuna mana adadin wannan sannan da ni da malam ana tunanin wane ne tsoho wane ne yaro to ai abin ba a fuska bane wani lokaci za ka ga mutum ya kwankwaɗe ya tsufa gashin shi ya zama fari tar amma kuma ɗan saurayi ne illa dai kawai ko dai ɗabi'a ta halitta ko kuma wahala ta rayuwa kamar malam bello kaga gashi ya tsofe amma kuma saurayi ne to wani kuma sai ya tsufa amma yana nan da sufan yara to kaga da ba din wannan lissafin ba da sai dai mu dan dubi wannan mu ce to muna ga wannan dai ya girmi wannan <laughs> wa kulla shay'in ku tafsila duk wani abu da ka sani na ibada ko na rayuwa ko na makoma Allah ya ce mun yi bayaninsa dalla-dalla alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba to umarni kuma fasalu ahalar zikirin in kuntum la ta'lamun kaka zauna da jahilci ba ka da hujja akwai malamai masana iyayenmu ka je ka nemi sani a wajensu Allah ka sanar da mu abin da sani ba Allah ka amfanar da mu da abin da muka sani wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah